ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً wallahi sai na kare su daga hanyar ka madaidaiciya sai na sanya musu buri da alƙawura na karya. waɗanda za su ƙawata masu ɓatan da suke kai wallahi sai na umarce su sun yayyanka kunnuwan dabbobi saboda su haramta abin da Allah ya halatta daga cikinsu wallahi sai na umarce su da canza halittar Allah da abin da ya halicce su a kai, wato fidira, duk wanda ya riƙe shaidan masoyi yana masa biyayya, ya yi hasara bayyananniya saboda binsa da jibintarsa ga shaidan jefafi